Wata sabuwar dambarwa na kokarin kunno kai a siyasar jihar Kebbi yayin da gwamnan jihar Sa'idu Usman ɗakin gari yake fuskantar sabuwar adawa wannan karon daga wasu makusantansa. wasu na hannun daman gwamnan ne dai suka fito karara suna kalubalantar taɓarɓarewar al'amura a shugabancin na gwamnan da kuma kame bakinsa akan cece kucin da ke faruwa a jam'iyyar su ta pdp a matakin ƙasa da suka ce ya jefa su cikin rudon rashin sanin matsayarsu a siyasar ƙasar alhaji sani dododo memba ne a hukumar alhazan jihar kuma ɗaya daga cikin sanannun hannun daman gwamnan shine kuma ya yi wa 'yan jarida bayani akan matsayar tasu al'amarin siyasar jihar kabi ne yake da rudani da ban mamaki da kuma rashin sani inda an ka nufa babu abin da ka taya jihar kabe daidai in ka shigo garin birnin kabi kamar inda an ka yaƙi an ka ƙari gwamna sa'idu da aikin gari ya kashe ma'aikatan jihar kabi gaba ɗaya aiki jihar kabi ya lalace yan siyasa jihar kabi sun mutu sa'idu ya kashe yan kasuwa a jihar kabi yanzu ma misali ita siyasa karan kanta da ta kai shi ga da ba a magana ta baka san abin da aka yi babu gaba babu baya ma'aikata cikin masiba yan kasuwa cikin tashin hankali yan siyasa cikin bakin ciki kowa har gani kamar ce wayo ni Allah wayo ni kana saboda fatara da talauci da rashin abin ai da abin da bakin ciki mu zuba mu ko sai inda muke ba shin sabo pdp muka ko tsohon pdp muka ko ko a wata jam'iyya na tsakanin sabuwar pdp da tsohon pdp ba mu sani muke mu ba babu bayani babu ina ake babu wata magana siyasa ko ba ta ta haka alaji shi guji yan gutsuri tsoma da sun ga kewaye suna hada mai kare ana hada mai komi daidai babu abin da an daidai jihar Kebbi. To sai dai na nemi jin ta bakin shugaban jam'iyyar PDP na jihar ta Kebbi Alhaji Mansur Shehu wanda ya musanta zarge-zargen. Ko dai shugaba ya saki dukiyar jama'a ya abin da ita a raba mutane sai abin da dama a ce an samu wala ko kuma shugaba ya da shi aikin da zai taimaki jama'a da wanda a kusa gwamnati don ba kusa gwamnati ba shin ana yawa ɗebe haɗe kuɗin mutane gwamnati a tarawa mutane kawai haka don samu wala ban yi kila su sun gaya maka hanyoyin da da ka taimaka ma jama'a ba a taimaka musu ba amma mun mun san hanyoyin da aka taimaka ma jama'a ba ɗiba kuɗi haka ta ba jama'a amma sai ta bi hanyoyi ta hanyar wasu programs don mutane su samu amfani ko ba tare da an kauce ma ka'idar kashe kuɗin gwamnati ba in dai batun kwangila ne bai wa a ce kowa da kwangila a bashi ga dukkan alamu waɗannan maganganu da ake yi maganganu na yan adawa ko da can mutane wanda a kusa gwamnati ina ganin kila wata adawa ta shiga yanzu kuma bisa ga ayyukan da al'umma ta mu ji ake bi ba za mu so duk wani abu da zai jaye hankalin mu ba ba mu rumu da wani wani bambance bancen PDP mu dai PDP ɗaya muka sani wata kawo wannan gwamnati mu mu san wata sabon PDP ko na ba ko mutanen mu sun san duk abin da muke ciki don yanzu muka ba a sa matsayin mutum karya ne masu sharhi akan lamuran siyasa dai yana ganin watakila guguwar canji ce ke kokarin kadawa a jihar musamman ganin cewa gwamnan dakin gari da ke wa'adin mulkin sa na karshe har yanzu ya ƙi ya bayyana goyon baya ga wani da yake so ya gaje shi murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin kebbi a nigeria